To, maganin istimna'i da kuma matsalolin ga baki ɗaya. To, na farko dai za ka samo farin soɓo. Wane ne bai taɓa ganin farin soɓo ba? To, dole sai dai ka samu farin soɓo don haɗa ingantaccen maganin da kanka. da kanka a gida na biyu kuma sai ka samo kammun wannan abin da kuke ganin shi ana ce mai kammun ne sai ka samo kammun mai kyau sai ka ajiye shi gefe ana haka bayan ka samu kammun ɗinka mai kyau madidici sai ka nemo Salad, ma'ana ka nemo ɗanyen salad ka bar shi ya bushe wannan salad ne da kuke gani busasshe ne kauɗarsa ci nan gurin. To bayan ka nemo salad ɗinka ya bushe sai ka ajiye shi gefe guda, daga nan kuma sai ka nemo babu babunat, furan nuts furan nuts kuma maimaita in ji furan nuts To in ka nemo furen nuts shi ma sai ka ajiye shi gefe ana nan sai ka nemo ganyen kafur ma'ana turare idan ka nemo ganyen turare wannan turare da wanda ake dasawa dai a cikin gari da dai sauransu sai ka ajiye sai ka nemo habbatul rashad ko habbul rashad ne wannan kuke gani nake motsawa da hannuna in ka nemo shi habbul rashad shi ma sai ka ajiye shi gefe daga ƙarshe sai ka nemo ganyen babu babunat can kaga fure ne shi kuma wannan ganye ne. To ana haka shi kenan sai ka samu wani mazubinka, wanda za ka haɗa waɗannan abubuwan sai ka zuba ɗan farin soɓanka kamar haka sai ka kawo kamar cokali guda na garin babuna sai ka zuba ganyen babuna sai ka kawo kamun shi ma kamar cokali guda sai ka zuba a ciki sai ka kawo rashat shi ma sai ka zuba a ciki sai ka ɗebo fure na babuna shi ma kamar cokali guda sai ka zuba bayan nan sai ka ɗebo wannan busasshen salad ɗin naka sai ka zuba a ciki saboda daka za a yi gaba ɗaya sai ka ɗauko ganyen kafur ma'ana ganyen turare sai ka sa daga nan sai ka daka su in ka daka su za su baka kamar haka kamar yadda kake gani za ku ga tsawon yana so ya kwace abin Yau, to bayan nan sai ka ɗan motsa iya bakin gwargwado idan ka motsa ka tabbatar da sun riga sun haɗu sai ka samu kofin ka mai kyau madidici idan ka sai ka rika ɗaukar a teaspoon a kullum ta Allah kana zubawa ba da shayi ake sha ba ana zuba mai tafasasshen ruwan zafi kamar yadda kuka gani gashi nan na dafa dama a buta na riga da na ajiye idan ka zuba masa sai ka rika barin sa akalla ya rika samun minti goma ma'ana wannan ruwan zafin ya riga da ya dafa shi shi ba a dafa shi ga baki ɗaya idan aka dafa shi a kamar chemical din ko kuma abun da ake bukata a jiki abin da muka gudana kin shanya shi a rana to in aka dafa shi zai iya guduwa a jiki to shine wannan ruwan zafin shine zai jika shi ba tare da ya riga da ya tabarfasa ba kar ku manta da yi mana subscribe ku danna alamar ƙararrawa daga ƙarshe kuma ku yi like domin ku duk lokacin da aka ɗora sabo zai iso muku kai tsaye ba tare da wata wata ba muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lafiya Allah kuma ya shirye mu Allah kuma ya sada mu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sa muna ɗaya daga cikin yantattun bayi a cikin wannan wata muna godiya mun gode da tsayawa da kuka yi kuka kalla mun gode